ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين اليوم منا تأثير لهدي شاكرا وتن ترى وسب رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نار شكرا لمولا لدريه حدود أربعين دبقين wadda ta yi takwas ga watan uku watan Mari kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida a karo na sha biyar allah ya sake hada mu a wannan masallaci mai albarka na juma'a na jama'afin zafin bid'a wai gamatin sunna da ke nan cibiyar ƙungiyar ta jama'afin zafin bid'a wai gamatin sunna ta ƙasa reshen karamar hukumar boko a hausa kwatar cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar benue nigeria domin dora daga yadda muka tsaya a karatun tasiri bangaren mata na roƙo allah subhanahu wa ta'ala ta albarka cikin wannan haduwa samu allah ya ya mana ita cikin abubuwan da za mu farin ciki da su a rayuwar ta duniya da lahira allah ya sa ta zama sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmai muna cikin tafsirin sura ta saba'in da ɗaya a jerin surorin alkur'ani daga sama kuma ta saba'in da ɗaya a asalin saukar alkur'ani ita ce suratu nuhu karatun da ya gabata jiya mun tsaya karshen tafsirin aya ta ashirin yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta ashirin da ɗaya da fata Allah ya mana jagora ya dora ma daidai yanzu na kan hanya muna waya da mahaifiyar mu tana ci a gaishe mu tana yi muku fatan alkhairi sannan biya ajiya uwar ya rayu ta gaya mana an yi musu suwa a abuja muna roƙon allah allah ya ji rai muna amfani da wannan dama muna isar da ta'aziyya gare ta da kuma sauran yan uwa da dangi wanda ya mutum allah ya ji kanshi allah ya sa ya huta allah ya sa yana gidan rahma duk mamatan Allah ya jikan sai zafar ta musu na ma'aram Allah ya قال نوح رب إنهم عسوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا نعم ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا نعم بارك الله فيك يوم ما سأل بركة إذا كنا كنا جيا من جاء النبي نوح عليه السلام yana جاء ubangiji babu irin wani uslubi da ندعوا نكام na da'awa da kafa hujja da bai amfani da shi ba domin yi wa mutanen wa'azi amma duk da haka su imani ba kuma ba ya zauna cikin su kwana ɗaya biyu ba ne a labisa sihim alfa sanatin illa hamsin ama shekara dubu ya yi ba hamsin shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma duk da haka ma amana abu illa kali waɗanda suka yi imani da su mutane ne yan kaɗan a ruwaya mafi yawa mutanen da suka yi imani da shi mutum kamanin ne Kunga duk shekara ɗari bai samu mutum goma ba duk shekara ɗari bai samu mutum goma ba amma bai fasa ba haka in kai ya ta sirka wajen yi musu wa'azi ya shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi shine nan allah sai mana hikayar abin da allah annabi nuhun ya gaya masa kala annabi nuhu ya kala nuhun annabi nuhu ya ce rabbi ya ubangiji na innan ma kauni lallai su din sun saba mani wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara sun bi umarnin wanda bin umarninsa bai kara musu komai ba ko dukiyarsa da 'ya'yansa ba su kara masa komai ba sai tabewa da asara wannan ɗabi'a ce ta mutane aka zo aka ce ga wanda yake kula da harkar addini ga wani wanda yake mawadaci to mutane sun fi sauraron maganar mawadacin a katan mai maganar mai batun kan addini an gane ku to wannan ɗabi'ar tun tuntuna haka take haka mutane suke sun fi sauraron wanda suka ga yana da wani dauda ta duniya ko wata dauda ta duniya wani maikon duniya sun fi sauraron sa akan wanda zai ce da su Allah ya ce annabi to shi kuma wannan masu irin wannan sifa lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara dukiyarsa da 'ya'yansa da su kara masa komai ba shi a karantar kansa sai asara me ce asarar da suka kara masa ya cin barin sai ba Allah ina ga tun da yana da dukiya yana da yaya kamar yanzu shi sun yi kafada da kafada da Allah sun zama su sa'ani ta yadda Allah bai sai ba shi umarni ya bi ba bai sai hana shi ya hannu ba to da haka ne dukiya da yaya Allah ya ce inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum da dukiyoyinku da 'ya'yanku ko daga matayenku da 'ya'yayenku akwai makiya gare ku ku yi zanzan da su kuma ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna Dukoyinku da yayanku fitina ne a gare ku da ka dole ta yi zanzan asali idan Allah ya baka wani abu na duniya to mukullin aljanna ne nauka ya baka abinda za ka shi ne ka buɗe kawai ka shiga idan ba yi taka tsantsan ba tunda gidan aljanna a rufe yake sai ka bude to sai zama to ga mukullin a hannunka amma ka kasa budewa ka kasa budewa saboda ka sai mutum ya je lahira ga dukiyar ga 'ya'yan kuma bin shiga aljanna da haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sifanta mana lahira ba irin duniya ba ce a nan duniya in kana da dukiya kana da yaya suna yi amfana maka wani abu amma ranar lahira babu wannan sai ce yau malayin fa'u malun wala banu ranar lahira wani yini ne da dukiya da yaya ba sa amfani me yake amfani a wannan rana illa man aka Allah bi qalbin salim sai wanda ya je gaban Allah da kubataccen ya je gaban Allah ba shirka sai tauhidi ba haram sai halal ba bida'a sai sunna ba kafirci sai musulunci ba sako sai da'a wanda ya je gaban Allah da irin wannan zuciya da irin wannan yanayi to shine kawai zai tsira to shine anan yace wata ba wa mallaka zulhu maluhu wa wani waladuhu illa fasara. ba su tsaya a nan ba wa makaro makaran kubbara bayan ba su bi gaskiyar ba maimakon su kyale abi a'a sai suka yi amfani da dukiyarsu da 'ya'yansu da matsayinsu wajen yin makirci ga da'awar da masu da'awar makirci gurin shan makirci kamar yadda imam mujahid ya faɗa ya ce makaru makaran kubbara ai azima haka ibnu zai ce kabiran to dai sukan faɗi irin wannan saboda nuna girma da ƙwarewa matuka abu wato da suka tashi yin makircin ba ƙanƙanan makirci suka yi ba makirci ne da ya kai yadda duk wanda bai musulunta ba zai ji tsoron musulunta ban wanda ya musulunta ma zai ji anya ko zai iya ci gaba da zama musulunci saboda makirkin da suka shirya har yanzu suna yi mu da muke harkar da'awar maguzawa da kiristoci muna gani za a je mutane su musulunta haka kurin sai an gaushe da wani makirci a ke zuwa ana kunna musu gobara ana tayar da gobara ana tayar da kun musulunta da jisa kuke ta gobara nan kuwa wani ne aka bi dare makarun laili ne wannan ha wani makirci ne na dare aka shirya aka bi dare aka ji aka tayar da wannan kawai saboda a gaya musu in an musulunta ana ana samun matsala haka suke yi har yanzu suna yi wa makaro makaran kubba kana da shagon ka a biya balle a tashi ta sai dan ka musulunta masifa take samun ka yi ke samun har yanzu suna yi wa makaru makaran kubba a zuga matarka ka tayar maka da hankali ita in ka bar addinin da kuke kai na gargajiya ko na kaza za ta sai ku rabu a zo a sace maka yaya a sace mai yaya saboda ka musulunci sai ka musulunta gashi na yayanka masu gudu sun baka ko kuma an sace su a zo kuma a ce sai ka fito da su daga su suke dangin matar su zo sai ka kawo musu jikokin su kuma su suka sace su eh, wayarsa suna cewa dan jaki ne cika dan jaki ba sai ya harbi ubansa eh ta kanawa kun siyar kun sace kun riga mai abu cigiya eh haka wai kirarin mai kenan kanawa kun siyar kun sace kuma kun riga mai abu cigiya an fahimta jama'a wannan makircin suna nan suna ta yi kullum suna yi to kar a damu hausa suka ce kere na yawo gada na yawo wata rana za a haɗu waɗansu suka musulunta kuma alkhairi ya same su sun musulunta suna ta ba gaskiya ba ne da ne ga inda zake yanzu da na musulunta na zama kaza an gane to shi ne ya ce wa makaru makaran kubara sun yi makirci makirci wanda yake ya gurbasa ta yadda abin da suke yi din zai sa waɗanda suke masu raunin imani su ma bar addini waɗanda kuma ba su da azama wajen karɓar addinin za su ji nauyi za su ji abin ya yi musu za su ji gingirin a ce sun musulunta kamar da yadda Allah ya faɗa bal makarun laili wan nahar yastamuruna an nakfura billahi wa naj'al lahu andada a makircin dare daban na rana daban na safa daban na hantsi daban na la'asar daban na sakaliya daban na yau daban na gobe daban kullum za a ta yi makirci shi ne ce wa makaru makaran kubbara wa suka ce la ta zarun na alihatakum kar ku bar bautar allolinku duk allolin da ake bauta suka ce kar ku daina bauta musu wala tazarunna waddan ko wuddan an karanta waddan da fataha an karanta wuddan da dufa wala suwa'a wala yagusa wa ya'uqa wa nasra kar ku bar bautar waɗannan gumaka naku alloli naku da wudd da suwa'a da yagus da ya'uq da nasra karku ku daina bautar su waɗannan sunayen gumakansu ne da suka kasance suna bautawa a zamanin annabi jiya mun ji waɗannan sunaye na waɗansu mutane ne mutanen kirki haka Abdullahi na Abbas ya faɗa yace asma'u rijalin salihin sunaye ne na mutanen kirki sun bauta wa Allah sun bi Allah a duniya bal waɗansu malamai ma sun ce waɗannan ɗin 'ya'yan annabi Nuhu ne alaihi salam a annabi Adam ne alaihi salam na tsazon saboda shi annabi adam na na wa haihuwa ashirin ta yi duk haihuwa tana haihuwar yan biyu ne namiji da mace namiji da mace namiji da mace namiji da mace to shi wannan su waɗannan suna daga cikin 'ya'ya mafiya biyayya mafiya nagarta mafiya kirki a cikin annabi adam to da haka sai suka zama kamar abin koyi a wajen mutane to da suka mutu sai shaidan ya so iziga su sai suka koma suna bauta musu to shine da annabi nuhu ya zo ce su daina bauta musu sai manya manyan gari wannan masu kuɗi masu yaya manya a gari sai suke cewa da su la tazarunna alihatakum wa la zarunna waddan wala suwa'a wala yahusa wa ya'uqa wa nasara. kar ku bar bautar su Allah ya ce wa qad adallu haƙiƙa waɗannan gumaka ko waɗannan manyan gari sun batar da mutane da yawa ko sun batar da yawa wala tazidu zalimin illa dalala ya Allah karka ƙara wa azzalimai komai face bata yanzu annabi nuhu alaihi salam ya fara ɗebe ƙauna ga biran salahar su kenan wato ba za su shiri ba ba za su kintsu ba ba za su zama mutanen kirki ba dan haka yanzu ya fara musu addu'a bayan Allah waɗannan gumaka da muka ji guda biyar asali ana bautar su ne a zamanin annabi nuhu a cikin mutanen da suke bautar annabi nuhu a cikin mutanen da suke bautar annabi waɗannan gumakan aka aiko annabi nuhu amma daga baya kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa waɗannan gumakan na mutanen annabi nuhu sun dawo kuma ƙasar larabawa larabawa sun zo suna bautar su kamar kabilar kalb a daumatul jandal su da suke bauta masa suwa akwai kabila ta huzai su ne suke bautarsa ya gusa kuma sun kasance ga kabilar murad daga baya bane gafi a juro a inda saba take suka zo suna bauta wannan gunki shi kuma ya uka akwai kabilar hamdan su ne suke bauta mishi shi kuma nasir himyar a alibi kila su ne suke bautarsa waɗannan gumakan gaba ɗaya sai da suka dawo ƙasar laraba suna bautarsu amma da can suna wajen mutane annabi ruhu ne a nan salam kuma mutanen kirki ne kamar yadda muka faɗa wannan yana nuna idan mutum ya zama nagartarsa ta yi yawa ko shuhurarsa ta yi yawa a nagarta kuma yana cikin jahilai to ya ji tsoron ƙarshen abin da zai faru in an yi rashin sa'a zai kuma ana bauta shi malam jamil muhammad jamil zaino allah ya ji kansa ya ba da labarin wata alkariya ya ba da labarin wata alkariya mutanen garin jahilai ne jahilai ne irin na nuna sarki ko kuma jahilai ne na in an ba da kwangila na ka samu ɗaya daga cinsu aka kai a biya sai aka samu wani mutum mai da'awar salaha nagarta sai je garin ya zauna yana daga abin da suke yi shine tabarruki da shi neman albarka to sai in inventin wata ɗabi'a a garin duk da mutum zai yi aure ko yarinya da zai wa aure sai an kai ta wajensa ta kwana to sai aka kai wata yarinya wajensa da ɗan uwanta ya zo ya karɓe ta ya koma gida sai ganta hankalinta a tasharan ta bace sai ce me faru kowa ta je ta abin da ke sai ki daura a bace sai ta ce ai kaji kaji abin da yi da ni ta ce ai lalata yi da yadda haka aka ta ce yake to shirin karki damu in istilalo kasa a cikin aljihu ya zo kamar zai sallami malam an kawo sallama kawai yana shiga sai yanka shi ya fito suka yi sallama da muridai yi tafiya zidin zidin malam bai fito ba bai fito ba bai fito ba ana shiga sai aka sanar da shi a cikin jini yayin kashe tafiya shi sai aka ce aiko tun da yaron nan ya fita ai ba wanda ya shigo wurin nan saboda haka shine wannan aiki saboda haka suka je suka same shi kaza kaza bai boye bai sai shi yanka shi kafin ki ce mai wannan sun kashe shi da aka je ya aka musu kabari da kabarin wancan mai sa albarka ga kuma kabarin wannan saurayi sai suka zo suna dawa sai aka yi ka'aba aka gina ƙubba a akan kabarin wannan malami nasu sai suke dawafi don suka zagayo wata yadda shi wannan matashi yake sai su ringa tsine mishi ana nan ana nan ita wannan yarinya abin yana damunta wata rana sai ta ke labarta wa mijinta cewa na na ka san wani isa kowa yayana ya kashe wani sai sai a'a sai ta ce ai kaji kaji kaji kaji kaji shi ne dalili ta ce shi ne dalili shi kenan sai zo sai gaya mutane ita ta kun ji ce abin da ya sa wane ya kashe wannan mutumin a sai mutumin banza ne dan iska kun ji kun ji abin da yi wa matata yi wa matarsa ku ko matata a matarsa ku yi wato yi wa matar shi kun ji kun ji abin da ya mata shi yasa da ta gaya masa shi kuma ya kashe shi sai suka ce ƙarya ne to sai aka samu sai wacce ta ce ai ni ma yayi mun sai sai duk matar da aka aurar bayan zuwan sa garin waɗanda aka fara kai masa wannan sakwana a wajen shi ba wanda bai sami da ita suka ce a ah, ce mutumin nan mutumin banza ne haka to shi ne sai hankalin su ya tashi sai suka zo sai suka rushe wannan ɗaki da suka gina kan kabarinsa sai suka dawo kan kabarin wannan yaron sai suka gina kabarin suka gini a sai shi wannan shi ne wali shi yara wanda a ɗan iska to mahallu shahar a ciki duk abin da suka yi ilimi suka yi ko jahilci jahilci da haka in nagartar mutum ta yawa a cikin jahilai to in bai sa ba ƙarshensa sai ya koma abin bauta a cikinsu an fahimta yanzu kun ga waɗannan mutane guda biyar mutanen kirki Wadda da suwa da ya gusa da ya uga da nasara duk mutanen kirki amma suna cikin jahilai da haka yau sun mutu sun zama alloli wannan abin kuma haka yake faruwa har yanzu a cikin mutane kuma idan baka yi rashin sa'a ba tun kana raye mutane za su ringa nuna za su yi maka bauta in ka mutu ta yaya yanzu akwai mutanen da in suka faɗi magana to duk wanda ya saba musu gani ake yi ya yi laifi abin da sani ba shi ilimi bai wace kawai da Allah dan wani ina da shura a ilimi ko yana da ilimi da yawa ba shi yake cewa duk abin da ya faɗa haka yake ba ko kuma saba masa kuskure bane ko laifi bane ba ina fatan mun gane ta irin wannan idan aka yi rashin sa'a sai mutum ya mutu sai a koma ana bote shi za ka sai gita ka tsantsan Allah subhanahu wataala ya mana jagora na'am Allah ya ci مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا نعم بارك الله فيك الله يقول مما خطيئاتهم تبودا kurakuransu ne da laifuffukansu ogrifu sai aka dalmiyar da su a cikin ruwa fa'udkhilu nara bayan an dilmiyar da su a cikin ruwa kuma sai aka yi musu tabi zarce sai aka shigar da su cikin gidan wuta falam yajidu lahum min dunillahi ansara sai zama bu samu koma bayan wasu mataimaka ba koma bayan Allah wato ba wanda ya zo ya hana Allah ya musu azaba a lokacin da annabi nuhu ita musu wa'azi ita kiransu ita nuna musu gaskiya suka gidi Ke ta Allah ka halakar da su yanzu ya musu mummunar zuwa ke Allah su ba zo ta zai halakar da su gabanin ya musu addu'a sai da Allah isanar sanar da shi ba fa sauran wanda zai imani a cikin al'ummarka in za ka zauna daga nan zuwa tashin alkiyama ba wanda zai imani wa uhiya ila nuhi annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman akai wahayi zuwa ga annabi nuhu ba fa wani wanda zai sake yin imani daga cikin al'ummarka bayan waɗanda suka yi imani da babu wanda zai sake yin imani sai sai Allah tun da haka ne to ka halakar da su waɗanda suka yi imanin ka tserar da su to shine Allah subhanahu wataala sai yi masa umarni to abin da za ka yi shikenan ka je ka kera jirgi jirgin ruwa an isna ilfulka bi wa wahayina Allah ya ce ka je ka kera jirgin ruwa da umarninmu da wahayinmu kuma za ka yi akan idanunmu da aka sai zo ije yi taro itace izo yana jirgin ruwa kunga jirgin ruwa idan aka tashi jirgin ruwa jama'a ana zuwa bakin kogi ne a yi shi ta yadda idan aka fara hada abin da zai iya zama a kasan ruwa ba tare da ya nutse ba za a dora shi a ciki ana sawa ana dora ana sawa sai an yi inda ba zai nutse ba sai kuma a haushi a ƙara gingina ko daddasa ko kankafa duk abin da za ka faɗi amma na nuhu sai zo tsan dauri ya kama yin jirgin ruwa jirgin ruwan da kafin a ɗauke shi a ce an kai shi bakin kogi aiki ne an fahimta da wancan lokaci bayan motoci kiriyo da suke ya ɗaukar abu su ɗora kan wani abu a kai shi wani wuri annabi nuhu ya zo yana yin jirgin ruwa kato kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu ta yadda har mutanen sa ma sune masa izgili ah, to kai annabi nuhu yanzu harkar wa'azin ta gagara kuma an koma kere-kere da kafinci ka koma kafinta to ai da wannan din ma kake tuntuna ai da ba ita wannan matsalar da kai ba da ka dinga mata yar eh, eh, kujerar zama da kaza da kaza sune masa izgili yace in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu ku ne mana injili yau akwai ranar kin dillanci akwai ran da za mu rama me yasa su yi masa injili saboda ka'idar jirgin ruwa kai ko komi za a yi ba a yin sa a wani wuri a ce a dauke shi a kai shi wani wuri bakin kogi yake zuwa a yi shi inda da an gama za a tura shi cikin ruwa amma shi na irin wannan katin jirgin ruwa amma kuma ainihin a kan ƙasa a kan tudu za ka suke masa izgili annabi nuhu ya ce in kun mana izgili a yau akwai ran da za mu rama to ana nan kuwa Allah subhanahu wata'ala sai iso ya halakar da su sai Allah subhanahu wata'ala wa sama wahayi zubar da ruwa ƙasa ita ma ta fitar da ruwa sai ina ruwan ya fara fara sannu. wata mata tana suyar waina kawai sai ta ga ta ƙarƙashin murhun da take suya ruwa ya fara fitowa ruwa daga cikin wuta da matsala ko ba matsala Waya ka ce tashin hankali gobara daga kogi to yanzu ba gobara ce daga kogi ba ruwa ne daga nina cikin ruwa cikin wuta shikenan ana ɗan labari yau kawai sai ga wance mai waina ga ruwa ya fulfulo ta cikin sandarsa ya fulfulo ta cikin eh, abin ɗinta kurfoti ɗinta ta cikin murhunta ruwa ga wuta tana ce amma ga ruwa yana fita annabi nuhu labari yana zuwa masa sai ya sa masu imani suka ringa shiga cikin jirgin don ya san lokacin ya su masu imani suka shiga ya ɗauki komai wa fiha min kullin zawjayn ithnayn duk wani abu ya dauki aure ɗaya sa tinkiya da rago dan akuya da ko akuya da bunsuru sa da saniya da bijimi eh, rakumi da taguwa haka ya ringa zaki namiji da mace kura duk wani abu sai ya dauki jinsi guda na aure isaka ana nan sai sama ta fara ruwa ƙasa ko ina sai ruwa yake bulbulowa ruwa ya ringa bulbula ruwa ya ringa zuba sama ruwa ƙasa ruwa ko ina kafin ku ce ne wannan walta kalma ruwa ya haɗu sama ta zubo ruwa ƙasa ta zubo saboda haka yanzu ruwa ya sha kan komai duk wanda bai hau wannan jirgin ba ya halaka daga ci waɗanda ba su hau jirgin ba akwai matar annabi nuhu wa zaraba Allahu masalan lil ladina kafaru ra'ata nuhin Allah ya buga misali ga kafirai da matar annabi nuhu wai dan kana mutumin kirki ba lalle kowa da ke da alaka da kai ya zama mutumin kirki ba ta yi wanda ya fi kusanci zuwa gare kama ba zai zama mutumin kirki ba ga matar annabi nuhu ba wai matarsa kawai ba akwai dan sama ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين annabi nuhu ya kira ɗansa ya ware ya ce zo ka wajen ruwar tare da mu sai ta sa'awi ila jabal ya asimu ne min alma a ga dutse can zan ji zai tsare daga ruwa. qala la asima al yawma min illa man rahim yace a yau fa ba wanda ya sai tsira da wannan ruwan sai wanda Allah ya rahama yake ina gani ya je hau dutse ruwan ina tafiya ina tafiya har sai da ya an ce ruwan ya kama kowanne abu zira'i goma sha biyu in ya sha kanka ba zai barka haka ba sai ya kama ka zira'i goma sha biyu a sama da kun ga ƙari tsallonka kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da akwai wani mutum da Allah zai wa rahama a cikin mutanen annabi Nuhu ita da akwai wata mata da Allah ya mata rahma me ya faru da ita ruwan ya zo zai kama ta ta je ta hau wani dutse cikin wahala ta hau dutsen ya yi bisa sosai ruwan ina kama ta ina kan kama ta dan ina bayan ta cire shi ta tsora a kafadarta da ruwan izo ya kai mata kafada sai ta ɗauke ta dora ta aka ruwan izo zai kama ta a sai ta kama ɗan ta ɗaga ta haka ina la asim al yawm min amri ba wanda zai tsira a yau daga wannan bala'i sai wanda Allah ya rahama annabi ya ce da Allah zai ji kan wata mata wani mutum a waɗannan mutanen da ya ji kan wannan mata ba don komai ba saboda ɗan da kuma tausayin da sun gare shi ma kuma da yake wani kusurdu mata ne duk sai kai haka ko in ke kina ganin a ce ɗanki ne kaza haka uwa take ba ta san a ce ɗanki ya samu matsala yanzu ita ta yadda ita ta mutu ɗanya ne ya rayu wata rana na gona ba na ban mamaki wata mata ta ce tsallako da yara to maimakon ta fara ɗan tsallako da masu wayan da ba za su tafi ba sai ta fara tsallako da ƙanana kun gani ko titi ne to eh, irin jakin baban gida ɗin nan da ake cewa ginin nan da ake tsakanin tituna kawai ta tsallako da wannan na ƙarshe ga wani ɗan ƙarami can shi kuma ya mai ya tsallaka wancan abin nan ga wata mota ta taho da gudu da ta tafi da gudu ta ɗauki yaron sai ta juya motar baya haka wato idan ma za ta buge su sai ta fara dukan ta kaban ba ɗan zafi na ce Allah dai kuri kuma ikon Allah direban ya ɗauke kai ya wuce su da taɓa su to da aka jama'a kuma bari ku ji ta ga yanzu aka wata sai ta kama dukan sa ko a sai ta rinka ta laifi na ne laifi na ne ni na fara ko da ƙanana ta ga ita ma ta yi ta yi confession shi ta yi ba daidai ba da 'yan manyan ta fara tsallakowa da su sannan ta tsallako da ne ƙanana amma sai ta fara tsallako da ƙanana Allah ya sa mu cika da imani to da haka Allah ya ce mimma khafi'atihim ku saboda kuskure da suka yi saban da suka yi sai aka dilmiyar da su a cikin wuta fa udkhilu nara kuma sai mun sabu zarce bayan sun sun an kashe su a cikin ruwa wahalar mutuwa a ruwa ta same su kuma udkhilu nara sai aka saka su a wuta kun ga a musulunci a mutu a ruwa shahada ce ku shahada ce wanda ya fada ruwa ya mutu ya samu shahada to amma su kun ga sun mutu cikin wahala da abin da ya sake na aka ce wanda ya mutu a ruwa za an ba shi shahada saboda akwai wahala saboda ka fada ruwa za ka yi ta bidibbidin ya za ka fita ba za ka iya fita ba ga wahalar wannan ga kuma ruwa har abin nan ka kasa ka koma ruwa ka shaƙi ruwa ta baki ta hanci kuma kana so kai numfashi ba dama haka kana ji kana gani dole za ka haƙura har ka mutu haka na kunga wanda gini idan ne shigo kaga shi ma shahada ce ko haka wanda gobara in mutu a cikin gobara kunga shahada duk wannan ba wahala wajen mutuwa shine sai Allah iwa mutum wato i ba shi sakamako da shi ya samu shahada amma kunga su ga sun mutu cikin wahala kuma ba ma dan basu sarara ba daga ruwa wanda suka fada ya kashe su kuma suka wuce wuta Allah ka sa mu cika da imani Allah ka kiyaye shi mu sabo to kun ga illar sabon Allah ke Allah baya son a saba mishi jama'a mu kiyaye sabon Allah na'am Allah yake وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا نعم إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا نعم بارك الله فيك وقال نوح النبي نوح يساك شوى رب يا أبنجدنا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا كركب ونمزو من جدا أبنك معنا لك هلك دسوق بعدها Allah ka halakar da su gaba ɗaya kar ka bar kowa da ya yi musu wannan addu'a ya ce innaka lallai kai ya ubangiji in tazarhum in har ka kyale su ka bar su yuzillu ibadaka to waɗannan din da suka yi imani da kai suka bi ka daga cikin bayanka to za su fatar da su wala yalidu su kuma ba za su haifi kowa ba illa fajiran fase fajiri kafara wanda yake kafiri da aka tome amfanin a basu da aka Allah halakar da su ga baki da annabi nuhu alaihi salam sai musu addu'a mugunyar addu'a irin wannan cewa a halakar da su ga baki daya saboda ne ba za su haifi kowa ba daga fajiri sai kafiri ko fajiri kafiri fajiri shine mai tsoron hanci mara kunya an gane wato bayan kafircin ma shi akwai rashin kunya ma a cikin al'amari da yasa annabi nuhu yi wannan hukunci ko ya faɗi wannan saboda abin da ya gani ne ai abin da su kansu ya hana su su imani. imani shine saboda Allah ya ba su dukiya ya ba su yaya ba ya ba wuce ba wa menene wa makaru makabar wa tabu man lam maluhu waladuhu illa khasara ƴaƴayen nasu da dukiyar tasu ita ta sa su yin kafirci to waɗannan abubuwan da suka sa su yin kafirci su sa yi imani ba za su yi ba da haka dukiyar ba su yi amfani da ita wajen aikin alheri ba ƴaƴan ba su ɗora su akan tafarki na ƙwarai nagarta wanda za a ce sun ba Allah ba ko sun taimaka wani ya ba Allah a da su ake amfani ma a hana bin Allah to da haka Allah karka bar su halakar da su gaba daya ne Allah subhanahu wataala yace innaka in tazarhum annabi nuhu yace innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yabdu illa fajran kafara ya zo cewa wannan dalilin shine zai sa ranar tashin alkiyama annabi nuhu alaihi salam ya ji nauyin zuwa wajen ubangiji nemo ceto ai mun jiran kiyama za a nemi ceto ku mutane za su nemi ceto wajen annabi adam a matsayin sa na ubansu za su nemi ceto a wajen annabi nuhu a matsayin sa na farkon manzo a ban kasa za su nemi ceto a wajen annabi ibrahim a matsayin sa na badadin allah za su nemi ceto a wajen annabi musa a matsayin sa na wanda suke magana da allah za su nemi ceto a wajen annabi isa a matsayinsa na ruhin allah wa kalimatu a matsayinsa na kalmar Allah amma duk ba za su iya ba sai sun ji an je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a samu ce to wannan annabi nuhu a wani asar da ya zo cewa zai kaya mutane abinda da ya sa ba zai iya neman ceto ba a yau ba wani abu bane saboda wannan addu'ar da yi ya yi addu'a Allah ya halakar da duniya gaba daya bayan ya halakar da duniya kuma ya yi wa Allah hukunci ya ce innaka in tazarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara kaga shi bai irin sa babu ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da arna suka gallaza masa suka takura masa an aiko masa mala'ikan duwatsu me kake so a yi musu in ka so sai in haɗe tsakanin duwatsu guda biyu sai in markaɗe su kawai gaba ɗaya an aiko mala'ikan ruwa mala'ikan ka duk wanda ya zo ko ya zo ƙarshe ya a dukkan ai musu wannan Allahumma fir li qawmi fa innahum la ya'lamun Allah gafarta wa mutane na bu sani bane ƙarshe ta ya ubangiji abinda nake so bar su in su bu su imani ba daga tsatsan su ka fitar da waɗanda za su imani da ai kun ga abin da ya faru kenan ko duk wani gida da za a ce wannan an jinjina shi a wajen kafirci to kuma sai ka samu wani da ya musulunci shi ma musulunci sai an jingina shi misali ku kalli gidan alwali ibn al-mugira baban khalid ibn al-walid babansa ai mutu ayoyin da aka sauka da shi alwalid aka sauka akan sa ko wala ta sai kullu halafin mahi hammazin masha'in binamin manna'in lil khair mu'tadin azim utullin ba'da zalika zanim akan sa aka saukar akan sa aka saukar da fadar Allah za mu zo mu tarar innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wa istakbar fa qala in hadha illa sihr yu'thar in hadha illa qawl bashar qala ta amma kun ga wannan gidan tsakanin duhu da ta'addanci da zalunci da kaza da kaza kaza Allah ya fitar da wa Khalid ibn al-Walid da ma dan uwansa al-Walid ibn al-Walid sai dai shi al-Walid ibn al-Walid bai dade ba ba dade da yin hijira ba Allah ya karbi aka kashe shi amma kun ga Khalid ibn al-Walid da ya karɓi musulunci har ma sai da aka kusa canfa shi a musulunci ana cewa la yuhzamu jayshun fihi Khalid ibn al-Walid in dai a cikin rundunar akwai Khalid dan Walid wannan rundunar ba za ta cin nasara akan ta kun gani ko Allah yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy ku je gidan Abu Jahl abu jahal asalin sunansa abul hakam ko alkunyarsa ana ta ce abul hakam saboda mutum ne mai hikima mutum ne mai basira mutum ne mai azanci mutum ne mai wayo mutum ne mai hankali amma da yanzu ya fara fada da manzo Allah sallam da kansu suka koma suna ta da shi abu jahal duk bauta ta kare a kai to kun ga daga gidansa aka samu ikrima ɗaya daga cikin manya-manyan komandoji a musulunci kun fahimta to kun ga shi manzo Allah sun sallah da ya tashi sai mai da al'amarin da Allah Allah abin da nake so ka fitar daga tsatsansu waɗanda za su kaɗai taka da bauta amma shi annabi nuhu alaihi salam sai ce wala illa fajiran kafara da daka halakar da su kawai aka ce to wannan zai sa iji nauyin ya je gaban Allah ya nemi cikin bayi bayan ya sa an halakar da su an gani na mallaye rabbi gifirli wali walidai ya wali man da kwala baiti ya mu'minan walin mu'mini na وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا الله سبحانه وتعالى يقول أهرسا النبي نوح rabbe bukarli ya ubangiji kan gafara gare ni wali walidayya kuma ka yi gafara ga mahaifana guda biyu wali man da bai kiya mu'minan da kuma duk wanda ya shiga gidana yana mai imani wasu malamai suka ce bai tiya din nan ana nufin masallaci da duk wanda ya shiga masallaci yana mai imani walil mu'minina na mu'minat da ma duk wani mu'mini namiji da ma duk wata mu'mina mace wala tajidu na illa tabara Allah kar ka karka wa azzalimai komai face halaka da tabewa wannan addu'a Allah ya karba ta ga annabi Nuhu alaihi salam kuma dama haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani annabi Allah ya karba addu'arsa akan mutanansa. duk wani annabi Allah ya karba addu'arsa a cikin mutanansa. duk abin da ya Allah ya yi musu da haka sai ce to ni kuma tawa addu'a ya ce na ajiye ta don ta zama ceto ga al'umma ta ranar tashin alkiyama shi manzo Allah wannan addu'ar da aka ce an maka faɗi ne kake so a yi maka gat ko a wa al'ummar ka gat ai yi musu ya ce ya ajiye ta ranar tashin alkiyama ranar ne a lokacin da ake cewa kowa yake nafsi nafsi ba wai ta mutane ake ba har annabawa da manzanni kowa ta yake nafsi nafsi amma shi zai riga ta ummati ummati kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace wa sayu'tika rabbuka fatarda da sannu ka zai baka har sai ka yarda da ya zo ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a zo ana ta ceton al'ummarsa ana ta ceto har sai ubangiji ce ka yarda sai ya ce na yarda dan yanzu ba wanda ya tsare tsira gowa a wuta sai wanda kalmar la ilaha illallah ce ta tsare shi a cikin wuta ma'ana ba zai fita ba ya an samu matsala Ya yi shirka ya yi kafirci yi bid'a mukaffara ka ake cewa mutane suke yi bid'a jama'a kun ga bid'a din nan takan iya zamar wa mutum alaka kai ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ranar tashin alkiyama za a kore a tsare waɗansu mutane ga birana ina ta al'umma ta ne al'umma ta ne a ce da ni ba ka san me suka kirkira ba a bayanka ina ka gayyaru wa baddalu ai su din sun sauya addini sun musanya shi fa aqulu fasuhqa sai ce to ai nesa da su Allah sai ce fasuhqa li ashabi sa'id aka jama'a mu kiyaye bid'a karki ce Allah ya taimake ni ahli sunna ta ne ba da bid'a ba ko shiga kike in kina sayan bid'a ke ke mai abdar bid'a an fahimta ko ko dan suna na ahli sunna ne amma in bid'a ne saboda suna bid'a Allah ya gadar da mu ya dora makan ne to da wannan mun kawo karshen tafsirin wannan sura insha Allah in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi farkon tafsirin suratul jinn da fatan abin da mun fada ya zan daidai kuma Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu yukon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu yukon nisanta Allah ka taimaki jirin musulunci da musulmai Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka zare ma zabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim wa ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in